Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau talata tara ga watan Mayu. a babin rahotanni za a ji bayanin dawowar wasu ɗaliban jihar Barnar Najeriya daga Sudan. yanzu haka ɗalibai makaranta ne hamsin ne muka kawo kuma bayan haka wanda muka kwaso gaba daya su ɗari da shida ne sauransu sun tafi kasuwanci ne kuma sauransu sun tafi wani abubuwan su ne gwamnati borno ta bada kuɗi a kwashe su daga hamsin har zuwa aswan a egypt za kuma a cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da wata cibiya ta sadarwar rundunar sojin najeriya irin ta zamani kaga yanzu wannan abu da suka yi ya ba su hanyar sadarwa da ba su tarayya da kowa wannan yake nuna maka cewa kenan akwai sirri a hanyar sadarwar sosai fiye da da na biyu zai taimaka ya zama akwai aminci tsakanin su kamar kowace ranar talata yau ma za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwali ke gabatarwa za kuma a ji sharhin jaridun nijar amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya barka da wannan hantsi masu sauraro ga labaran duniya wakilai daga dukkanin bangarorin da ke yaƙi da juna a sudan sun yi zama na wuni uku a jidda a kasar saudi arabia inda suka tattauna yiwuwar buɗe kofofin agaji a sudan to sai dai kuma babu alamu cewa tattaunawar ta yi wani tasiri bangarorin sun nana ta cewa sun amince da wannan zaman ne domin a samu damar buɗe kofar kai agaji ƙasar wanda ke arewacin afirka amma ba domin zaman yin sulhu ba ana fatar cewa tattaunawar da aka fara tun ranar asabar za ta kai ga cimma matsayar baiwa kungiyoyin agaji damar baiwa waɗanda suka samu raunuka kulawa da masu fama da yunwa da kuma waɗanda aka raba su da muhallansu. Tuni daular Saudiya ta yi alkawarin baiwa ƙasar ta Sudan kayakin agaji na dalar Amurka miliyan ɗari. Rikici ya barke a tsakiyar watan Afrilu ne 'yan makonni bayan fara faɗa tsakanin dakarun sojin ƙasar da dakarun sa kai lamarin da ya tarsasa wato lamarin da ya tursasa ɗaruruwan 'yan sudan ƙauracewa gidajensu inda da dama daga cikinsu suke hijira a ƙasashen da ke makwabtaka da ƙasar shugaban ukraine volodymyr zelensky a ya taɓa hannu akan dokar da ta ayyana ranar 8 ga watan mayun kowace shekara a matsayin ranar tunawa da aka yi nasara akan mulkin kama karya a yakin duniya na biyu matakin da ya saba wa bikin da rasha kan yi a ranar tara ga watan mayu da ake kira vide wanda shi ma yake murnar wannan rana wato wannan nasara da ake samu aka samu mafi akasarin kasashen turai suna murnar ranar da jamusawa suka mika wuya ba tare da san ransu ba rasha da wasu kasashen tarayyar soviet suna murnar zagayowar ranar nasara a kowace ranar tara ga watan mayu inda suke ambatan gagarumin yakin kishin ƙasa domin jaddada nasarar rasha a kan jamusawa masu aƙidar nazi rana ɗaya ne rasha wato rana ɗaya ne ukraine take murna zagayowar ranar nasara kamar rasha to sai dai wannan ya sauya bayan da rasha ta mamaye crimea a shekara ta 2014 a maimakon haka shugaban na ukraine ya ayyana ranar tara ga watan mayu a matsayin ranar turai domin karrama ranar da turai ta tallafa wa ukraine a yakinta da rasha hukumomi a kasar congo sun ce an gano gawarwakin mutum ashirin da aka binne a wani kabari a wani yankin da ake noma koko a garin indoma da ke arewacin lardin kivu a cikin makon nan wata tawagar ma'aikata masu binciken kwakwaf da jami'an tsaro sun wato jami'an tsaro ne suka tono gawarwakin bayan da mazauna garuruwan da ke yankin beni suka gano kasusuwa da kayayyaki kana suka sanar da jami'ai yankin dai ya kasance a ƙarƙashin ikon dakarun allied forces da ake kira adf a takaice har zuwa farkon wannan shekarar adf wata kungiyar 'yan tada kayar baya ce waɗanda suke da alaka da kungiyar isis a halin yanzu dai yankin yana ƙarƙashin ikon sojin ukraine ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda za a ji bayanin dawowar ɗaliban jihar Borno da ke karatu a Sudan mai fama da yaƙi yanzu. Haruna Dauda gare ka. gwamnatin jihar borno ta samu nasarar kwaso ɗalibai 'yan asalin jihar borno da ke karatu a ƙasar sudan da kuma yaƙi daidaita waɗannan ɗalibai dai sun iso garin maiduguri ne a jiya litinin bayan isowarsu a ranar lahadi zuwa garin babban birnin tarayya abuja inda gwamnatin jihar borno inda sake ɗaukar nauyin wannan ɗalibai inda aka sake jigilansu da wasu jirage guda biyu da aka cata daga abuja zuwa maiduguri an dai kwaso mutane wanda suka hada ɗalibai da gwamnatin jihar borno ta basu scholarship da kuma 'yan kasuwa da malamai 'yan asalin jihar Borno da ke koyarwa a kasar Sudan da dai kananan yara da mata. Injiniya baba gana Mustapha Malumbe shine kwamishinan ma'aikatar kimiyya da fasaha na jihar Borno wanda kuma aka ɗora ma alhakin shugaban wannan kwamiti. A matsalar da ya faru a Sudan His Excellency ya damu a kai da yawa ministry magana akan mu neme diddigin yaran da suke 'yan Borno a can. A cikin diddigin mu mu na scholarship kuma dama yara goma sha hudu ne a ciki. Amma da muka yi magana da manyan su a can sai muka samu cewa su azuzuwa da yawa amma yanzu haka ɗalibai makaranta ne hamsin da shida ne muka kawo kuma bayan haka wanda muka kwaso gaba ɗaya su ɗari da shida ne sauransu sun tafi kasuwanci ne kuma sauransu sun tafi wani abubuwan su ne gwamnati borno ta ba da kuɗi a kwashe su daga hartum har zuwa aswan a egypt daga nan kuma shi gwamnatin nigeria da ambassador na egypt ya shige gaba ya je ba su clearance a boda suka shiga egypt den daga nan kuma da federal ministry of humanitarian da foreign affairs suka suka kwaso su suka kawo su abuja kuma da bayan sun kwaso sun kawo su abuja daga nan kuma muka ɗauke su abuja jiya ne suka zo sai muka sansan sai ba da kuɗi muka ajiye su a hotel yau da safe kuma ya ɗauki catar jirgi guda biyu muka kawo su. shi ma malam bala isa da hukumar da ake kira scholarship board ga kuma abin da ke cewa. Ah, to alhamdulillah dai yanzu dukkansu sun dawo. komai ɗaliban da aka kwaso da ƙasar sudan ɗin da suka samu isowa gida ke cewa. sunana maryam adamu usman jiya muka eh, zo kuta daga sudan ne eh. eh, kun yi kwanaki na a sudan din sakamakon wannan rikici a kan hanya dai mun yi kwana goma sha daya kan muka iso aswan a egypt Muhammad Bukar. Gaskiya mun gode sosai zuwa ga mai girma gwamna babanmu kuma bara ya mu iya cewa komai ba Allah ya saka mai da alheri. Dan mun sha wahala sosai. Kwanan ku nawa kan hanya? Kwanan mu goma sha bakwai ya kai hanya. Wasu ɗalibai kenan da kwaso da kasar Sudan Haruna Dauta muryar amurka daga maiduguri a najeriya To gaida Haruna yanzu kuma ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya. Iran ta sake tuhumar wasu mata masu wasan kwaikwayo biyu da laifin take dokar sanya hijabi wanda ya kasance na baya-bayan nan a jerin tuhume-tuhume makamancin wannan akan fitattu a kasar daular musuluncin a cewar kafafen yada labarai na cikin gida suka rawaito a jiya litinin ana shari'a mabambanta akan baran kusari mai shekaru 37 da kuma shagaya degan mai shekaru 44 dukkanin su fitattu a harkar sinima a iran an shigar da ƙararsu ne bayan da suka bayyana a bainar jama'a ba tare da sanya kallabi ba a kwana-kwanan nan a bisa rahotannin kafafen yada labarai idan har aka same su da laifi 'yan wasan kwaikwayon suna iya fuskantar tara ko kuma ɗauri a gidan gyara hali alƙalimin mata da suka yi watsi da dokar sanya hijabin ƙasar iran ya karu tun bayan zanga-zangar da ta biyo bayan mutuwar wata matashiyar nan 'yan shekaru 22 wanda wato mai suna mahsa amini a watan satumba a hannun jami'an iran bayan da aka zarge ta da karya dokar daga karshe a jiya litinin 'yan sanda sun ce suna tuhumar direban motar da ya kashe mutum takwas a brownsville a jihar texas da laifin kisa ba da gangan ba hukumomi sun yi imani cewa george alvarez mai shekaru 34 ya bi ta kan mutane ne 'yan venezuela da ke wajen cibiyar bayan da motar ta kwace masa a lokacin da ya karya dokar hanya a safiyar lahadi shugaban 'yan sanda ya ce ana tuhumar shi da laifuka takwas na kisan mutane sannan laifuka goma da amfani da makami daraktan gidan masu raunin victor maldonado ya ce motar kirar suv ta bi ta kan titin sannan ta dungura kana ta ci gaba da tafiya har na tsawon mita sittin. motar ta kuma kaɗe wasu mutane da suke tafiya a gefen titin kimanin mita tara daga taron jama'ar a cewar maldonado waɗannan abin ya faru ne akan idanun waɗanda abin ya faru akan idanunsu ne suka kama mutumin sannan suka tsare shi har sai da 'yan sanda suka ƙarasu bayan da ya yi ƙoƙarin tserewa To a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu dai muna Najeriya inda shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da wata cibiya ta sadarwar rundunar sojin ƙasar a daidai lokacin da take fama da ƙalubalen tsaro. daga abuja ga Hassan Maina na kaina da rahoton a wani mataki na ci gaba da tunkarar kalubalen tsaro shugaban najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da wata babbar cibiyar sadarwa irin ta zamani ta hedikwatar rundunar tsaron najeriya Eh, daraktan sadarwa a yadakwatar tsaron Najeriya, eh, General Tukur Gusau ya min karin bayani. Ka sha'anin aikin soja, sadarwa abu ne mai muhimmanci wanda kusan in babu shi ma za mu iya cewa aikin ma zai wahala. Kusan komi a duniyar mu ta yau ya ta'allaka ne kan sadarwa. Saboda haka ya zama wajibi a hukumar rundunar tsaro ta Najeriya ta fito da hanyar sadarwa mai inganci wadda ta dace da irin aikin da muke na yaƙi da ta'addanci da kuma 'yan tsagiyar a faɗin tarayyar Najeriya. To ko yaya wannan sabuwar babbar cibiyar sadarwa za ta canza al'amuran tsaro ga dakarun Najeriya a halin yanzu? har ila yau ga General Gusau. Sakamakon wannan hanyar sadarwa mai suna Giwa 2 Project da shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar, ina tabbatar ma 'yan Najeriya cewa mun samu hanya ingantacciya tasiri wadda ta mu ce mu za mu sarrafa ta ba tare da mun dogara ga wata hukuma ba. An dai samar da wannan babbar cibiya ne tare da sa hannun ma'aikatar sadarwa ta Najeriya. To kowane irin rawa wannan ma'aikata ta taka? Tambayar kenan da na yi wa ministan sadarwar Najeriya, Profesa Isa Ali Ibrahim bantami. To babban rawa da muka taka bisa ga doka ta NCA shekara ta 2003 mu muke da alhakin ba da spectrum na frequency da za aiki da shi. Akwai abin da muka ba su na 700 megahertz spectrum da wannan shi ke taimaka su iya communicating jami'an tsaro ko ina a Najeriya in babu wannan ba zai su iya yi ba. So da abin da muka ba su kusan shine kashin bayan abin da zai ba su ikon waɗannan sadarwa duka da suke bukata su. Kaga yanzu wannan abu da suka yi ya ba su hanyar sadarwa da ba su tarayya da kowa a ciki. Wannan yake nuna maka cewa kenan akwai akwai sirri a hanyar sadarwar sosai fiye da da na biyu zai taimaka ya zama akwai aminci tsakanin su idan suna magana san ba mai jinsu don haka wannan zai ba su aminci su yi magana ta sirri a hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria To da Hassan yanzu kuma lokaci ne da zan ɗan zakuɗa gefe guda Mahmud Ibrahim Kwari ya gabatar mana da shiri na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yankin bai tsina na komai ba. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar yanzu abin da za su je su gani ya huce abin da yake cikin littattafan nan nasu da ake kira blueprint shugaba ne shigowa wato ahmed bola tinubu kamata ya mai da hankali kan gudanar da wasu tsare-tsare wanda duk 'yan najeriya baki ɗayansu su ji cewa lallai zai taɓa rayuwarsu su saurari shawarwari su kuma nazari akan abubuwan da ya gudana ga gwamnatocin da suka wuce kurakuran da suka yi su yi kokari su ga sun tattoshe su kuma sun kawo bijiro da abubuwa na ci da jama'a muna so gwamnati ta mai da hankali akan harkar noma noman nan yanzu abin da muke da abin da ke bukata taki ingantaccen iri da kuma ba da ilimin noman ma Yau shirin na dauke da tambihi ne daga masu fashin baki game da abubuwan da ya kamata sabbin shugabanni da za a rantsar a Najeriya nan da makonni biyu masu zuwa su baiwa fifiko a dakacewa. Harkar Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai madalla masu ware ranar 29 ga wannan wata na mayu ita ce ranar da za a rantsar da sabon shugaban najeriya wanda aka zaba a ranar 25 ga watan fabrairun bana kazalika wannan rana ta 29 ga watan na mayu ita ce ranar da sabbin gwamnonin jihohi 29 daga cikin 36 a najeriya za su karbi rantsuwar kama aiki yanzu haka dai masu fafutukar tabbatar da shugabanci na gari a najeriya da ma 'yan siyasa da kuma masu jibantar al'amuran al'umma sun fara bayyana ra'ayinsu kan yadda ya kamata waɗannan sabbin shugabanni su tinkari kalubalen da ke gabansu. shugaba mai shigowa wato ahmed bola tinubu kamata ya mai da hankali kan gudanar da wasu tsare-tsare da zai gabatar a gwamnatinsa wanda duk 'yan najeriya gabaki dayansu kowace jam'iyya suke koma daga wani bangare suke su ji cewa lallai wannan tsari da ya zo da shi zai taba rayuwarsu zai inganta rayuwarsu ta wani fanni na al'amuran ƙasar nan haka zalika gwamnoni ma abin da ya kamata su kenan tun da kaga an samu akwai guraren da aka juya gwamnati mai mulki ta rasa damata ta ci gaba da mulki wadda wata jam'iyya ce sabuwa ta hamayya za ta zo ta yi mulki to su ma ya kamata su duba irin wannan yanayi su duba menene nasara ta kusa wadda za su iya gabatarwa da al'ummarsu wannan zai ba su karsashi ya ba su damar gina tsarin da za su gudanar da mulkinsu kuma jama'a ya kasance suna da karfin gwiwa akan yadda su gudanar da mulki a rage wannan batun hamayya da ta yi zafi a ƙasa da jihohi a nuna dan zaɓe ya wuce sai kuma a zo magana sha'anin mulki shi ko sha'anin mulki da ɗan adawa da 'yan jam'iyya masu ci duk ɗaya suke Kwamar Abdulrazak Alkali kenan shugaban kungiyar Ocean a Kano, Najeriya. Shi kuwa injiniya a dogar bari ruwai wani mai tsokaci game da lamuran tattalin arziki cewa yake. Cikin ikon Allah idan har an rantsar da wayannan gwamnatoci da suka ci wayannan zaɓuɓɓuka. Na farko ana buƙatar duk jam'iyyar da ta ci yanzu maganar jam'iyya ya kamata a kau da shi kowa da kowa na gwamnati ne ko ya zaɓa ko bai zaɓa ba saboda haka kuma mutane kar su yi abin da za su ce za su yi ramakon gayya su zo su zauna su nemi shawarwari su ga abubuwan da ya kamata su yi na yadda za su gyara tattalin arzikin jama'a su sani cewa allah zai tambaye su haƙoƙin mutanen da suke jagoranta saboda haka sai su zauna su duba su ga abubuwan alkawarorin da suke wa jama'a ta ɓangaren tsaro ya za a gyara tsaro ya za a gyara tattalin arziki ya za a samu matasa aiki ya za a yi abubuwan da jama'a za su yi walwala don su ayyuka nasu gwamnati ba za ta iya ba kowa aiki ba amma in ta bada yanayi na walwala yanayi na tattalin arziki aiki zai bijiro ga mutane ta bangarori wanda yake cewa na private sector kuma shawarwari su saurari shawarwari su kuma nazari akan abubuwan da ya gudana ga gwamnatocin da suka wuce kurakuran da suka yi su yi kokari su ga sun tattoshe su kuma sun kawo bijiro da abubuwa na cigaban jama'a gaba a cikin shirin zamu ji abin da guda daga cikin tsaffin wakilai a majalisar dattawan najeriya ke faɗi game da wannan batu duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka masu rare batun kiwon lafiya da sha'anin noma da kiwo na daga cikin muhimman al'amuran da ya kamata sabbin shugabannin da aka zaɓa a najeriya su baiwa kulawa ta musamman a cewar kwamar salisu gumel jagora a gamayyar kungiyoyin ci gaban al'umma a jihar Jigawa, Najeriya. Yana daga cikin abin kunya a wurin mu a ce har yanzu sai mun tafi ta kasar Afirka ko wata ƙasa wacce bata kai tamu ma inganci ba mu ce za mu je mu nemo lafiya. har yanzu a maganar ilimi abun kunya ne a ce mun tafi ta kasar afirka wacce bata kai kasar mu ba inganci a ce can za mu je mu nemo ilimi muna so gwamnati ta mai da hankali akan harkar noma noman nan yanzu abin da muke da abin da kake ke bukata taki ingantaccen iri da kuma ba da ilimin noman ma an ce a yi noma mutane sun yi da sun koma gona suna yi amma akwai ilimin noman babu akwai ingantaccen iri saboda yanayin canjin eh, yanayi da muke da shi babu akwai taki babu to ina noma yake a ba waɗannan abubuwan da muka lissafa inganci kuma su ne abin da kusan duk talakan da yake najeriya na daga cikin abin da ya sa a gaba. sai dai a nasa bangaren sanata mas'udu el jibril doguwa tsohon wakili a majalisar dattawan najeriya cewa yake gabanin daukar kowane irin mataki bayan rantsuwar kama aiki kamata ya yi sabbin shugabannin suyi garan bawul a littafin jadawalinsu na alkaura wanda ake wa lakabi blueprint da turanci domin su tabbatar da cewa ya yi daidai da bukatun talakawa na yanzu duk wanda ita takarar gwamna ya ce duk wanda ita takarar dan majalisar tarayya ko sanatoci suka ce tafiya suka yi suka kimfe suka yi mutane alkawari waɗannan alkawarin da suka faɗa walau su ne suka sa jama'a suka zaɓe su walau wani kaddara ta sa an zaɓe waɗansu waɗanda ma ba su ba faɗi abin da za su yi ba to ko ma menene dai yanzu an riga an gama zaɓe waɗanda allah ubangiji zai baya ya ba su to ni a gani na. babban kalubalen da yake gaban waɗanda aka zaɓa musamman gwamnoni dole ne wadda yake neman gwamna to akwai lokacin da iya mutane alkawari bisa tafarkin wani abu da ime kama da littafin bukatun jama'a wadda ake kira blueprint saboda haka ni shawarar da zan basu shine yanzu abin da za su je su gani ya huce abin da yake cikin littattafan nan nasu da ake kira blueprint su dawo ƙasa su sake tara mutane su ɗauko littafin nan nasu na blueprint a sake kallon abubuwan da suke ciki su kalli abin da ike a ƙasa na gaskiya domin najeriya tamu ta yau musamman jihohin nan namu na najeriya da bukatun mutane to sun canza sun fi karfin kana can kafin ka ci zaɓe ka ɗauko wani abu ka gina shi bisa tafarkin cewar ga abin da za ka yi wadda idan ka je kuma ka shiga cikin ofis ba shi za ka je ka tara ba. kana da daga lokacin da aka yi kamfe a gama zuwa lokacin da aka kammala zaɓuɓɓuka abubuwa sun canza ne saɓanin yadda suke cikin wancan jadawali na littattafai da kafara? ai ba ma canzawa ba a najeriya na tamu daidai yadda al'amuran da namu yanzu muke kallon su domin najeriya nan ko da yaushe idan ka bata kwana bakwai to sai kaga wani abu ya zo na kalubale ah, to yanzu mamu da dawa ya san da cewa za a zo a yi wani maganar naira da zai wa isan irin kalubalen da naira redesign ya kawo mana wa isan irin kalubalen da wannan rashin wuta ta najeriya kawo da rashin lafiya da sauransu da ya ikawo duk waɗannan abubuwan fa bayan an yi zaɓe ne waɗannan bala'o'in suka zo ko kuma lokacin da kafin a yi zaɓe da kwana bakwai kwana goma sha hudu waɗannan abubuwan suka suka suka tabbata saboda ka kai gwamna da kaci ko ma ka sake kallon littafinka ya zama ya yi daidai da bukatun na mutane waɗanda zaka tunkara a cikin shekara hudun zaka yi kana gwamna. sanata mas'udu el jibril doguwa kenan tsohon wakilin kano a majalisar dattawan najeriya masu rare da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashin hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka kafin tare da kuɗi kuma mai tsoro. Ta gaida na kwari yanzu kuma ga salabar ma zai shigo da sharhin jaridun Nijar. zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da sharidar Laru da l'Histoire wacce ta ruwaito cewa ma'aikatar kuɗi ta ƙasa ta ƙaryatar da bayanan da ke yawo a kafafen sada zumunta waɗanda ke cewa bashi ya fara yi wa jamhuriyar nijar katutu inda tsananin rashin kuɗi a asusun bitalmale ya kai matsayin da sai ƙasar ta ci bashi kafin ta biya albashin ma'aikata a kowane wata jaridar ta ce a sanarwar da ta fitar ma'aikatar kuɗi ta ƙasa saɓanin yadda wasu ke yayatawa a kafafen sada zumunta idan aka cire gina bisau nijar ce ƙasar da ta fi kowace ƙasa ƙarancin bashi a sahun ƙasashen yammacin afirka masu amfani da kuɗaɗen sefa duk da matsin tattalin arzikin da annobar corona da yakin ukraine suka jefa duniya ciki jaridar le courrier na cewa sunan tsohon shugaban kasar niger ya bayyana a jerin masu hannu dumu-dumu a badakalar karfen iranium iranium gates alhali lokacin da jaridar ta bankaɗo labarin a shekarar 2016 da daraktan fadar shugaba isuhu na wancan lokaci wato ministan harkokin waje a yau hasu masa'udu ya bayyana kafafen labarai don musanta faruwar lamarin jaridar ta ce a wancan lokaci a maimakon ya faɗi gaskiyar harkalar da suka kitsa daga lebanon zuwa bankin bnp fari masa'udu hasumi cewa ma sun yi harkoki sun sami euro 800 kyauta yau kuma an waye gari wata lambar tetruwa ko kuma titiri da aka yi amfani da ita don saka sunan tsohon shugaban ƙasa isu muhammadu ta fito fili jaridar air m4 ta bayyana cewa niger da kamfanin orano sun cimma yarjejeniyar haƙar ƙarfen uranium a mahaƙar imuraren da ke arewacin ƙasa a ƙarƙashin wannan yarjejeniya niger za ta amfana da abubuwa da dama cikinsu har da gina makarantun kwana na 'yan mata da gyaran makarantar jami'an kula da sha'anin ma'adanai emayir da kafa masana'antar hada allunan samar da wutar lantarki da hasken rana da wasu sauran ayyukan na daban jeriyar ta ce wani abin da aka gano ta hanyar wannan yarjejeniya miliyar ko biliyan 26 ne nijar za ta samu a wannan karan a yayin da kasar ta samu biliyan 76 na sefa a yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2014 Mu karkare da jaridar Le Sahel wacce ke cewa wata tawagar jami'an hukumar zaben Burkina Faso ta yi rangadi a jamhuriyar Nijar inda suka tantauna da shugabannin hukumar zaɓe ta ƙasa wato Seni. Jaridar ta ce wannan yunkuri wata hanya ce da jami'an Burkina Faso ke son amfani da ita domin ɗaukar darussa daga takwarorinsu na Nijar a game da dubarun shirya zaɓe don ganin sun cimma nasara a zaɓuɓɓukan da ake shirin tsarawa a nan gaba a burkina faso Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ka gaida Suleiman kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar a yi wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen hausa na muryar amurka ta hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar Asabar. Alasa mu dace. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaici. To a takaicen wakilai daga dukkanin bangarorin da ke yaƙi da juna a Sudan sun yi zama na wuni uku a Jidda a ƙasar Saudi Arabia inda suka tattauna yiwuwar buɗe kofofin kai agaji Sudan. To sai dai kuma babu alamu cewa tattaunawar ta yi wani tasiri. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya rattaba hannu a kan dokar da ta ayyana ranar 8 ga watan Mayun kowace shekara a matsayin ranar tunawa da aka yi da nasara akan mulkin kama karya a yakin duniya na biyu. matakin da ya saba wa bikin da rasha kan yi a ranar tara ga watan mayu da ake kira vide wanda shi ma yake murnar wannan nasara da aka samu hukumomi a kasar congo sun ce an gano gawarwakin mutum ashirin da aka binne a wani kabari a wani yanki da ake noma koko a garin indoma da ke arewacin lardin kivu a cikin makon nan wata tawagar ma'aikata masu binciken kwakwaf da jama'an tsaro ne suka tono gawarwakin bayan da mazauna garuruwan da ke yankin beni suka gano kasusuwa da kayayyakin kana suka sanar da jami'ai To masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin aisha ma'azu wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma producer mu salamun abu da ma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fata alheri wassalam